gaskiya ne kai da kake complaining kana magana cewa aikin addini kake za ka ɗauki waya ka kira o wanda zan aura ka ce mishi ni karuwa ce saboda biyan bukatar ka saboda kana ganin cewa shi yake tare ni kamar kan na zo inda kake ko wani abu kan na zo inda kuke shine bari a je a yi mai wannan hanya aka ɗauke da aka yi mun conference call aka ce ni ka karuwa ce har sanadin haka a sanadin ka gashi halin da na koma social media ma da nake da a ce na yi aure na zan kasance a halin da nake ciki da ba zan kasance ina tetal batatal a titin ba da mutane za su dinga zagi na akan hakki na wanda kuma kai ne ummul aba'isin da ka janyo mun wannan ce da shi karuwa ce ni kar ya sake ya aure ni kana dattijo kana dattijo ka manta cewa kai ma kana da zuri'a kuma wallahi tallahi ko kuma da ƙasa za ta haɗe kamar yadda na faɗi a baya zan sake maimaitawa ba zan taɓa yi wa 'ya'yanka mata cewa Allah Ubangiji ya wulakanta su ko kuma Allah ya ɗora musu ba saboda ni ni kaɗai na sarraƙa ɗin da nake ji a halin da nake ciki kawai yanzu ni ni kaɗai na san irin kuncin da nake ji wanda kuma sanadiyar ka ne nake a cikin wannan kuncin in Allah ya yarda sai Allah ya bi min na da ka kirawo wanda zan aura ka ce mishi ni karuwa ce da shi nan ba a yi ba burin ka ya cika kuma in Allah ya yadda sai ka gani ba zan taɓa da aka fatan taɓewa ba saboda ni ya mace ce ina burin in hayu to idan na hayu ba zan taɓa so ni ma in ga ƴata a cikin halin ni yasu ba don haka ba zan wa ƴaƴanka mugun fata ba amma kai din dai da kai min sanadin wannan abun wallahi Allah ba zan yafe maka ba yanda rayuwa ta lalace yanda nake a social media ka duba ka ga yadda na koma ubangiji Allah ya sa kuma wai ba da bayan haka kai ne kake ikirarin barkatai ka shigar da ni kotu a matsayin mai laifi wai kotun addinin musulunci ta kauye haka za ikirarin idan ina ra in kana raye sai na ibris me na maka mutum na kashe maka mutum na kashe ma wallahi tallahi ba a sai ni daddaci sai irin ku su ta ni su ga mutunci na ba ƙarya kuke yi wallahi duk abin idan kun fasa kai ni lahi in prison Allah ya tona maka asiri duniya da lahira kaji ko